الرحمن الرحيم wannan shine majalisi na <clears throat> majalisi na ashirin da biyu ko na sha shida haka ne na sha shida بعض المواضع التي يكره فيها السؤال wuraren da aka ki ai tambaya ba a san ai tambaya a waɗannan wuraren من ذلك عد الإمام الشاطبي رحمه الله عشرة مواضع لكتكا الإمام الشاطبي بكما لم أصوله مع الشاطبي من الشاطبي الأصولي لا الشاطبي القارئ يا لسه وسو وغاري قدا قوما أتشي اللي على الموافقات في أصول الشريعة يكره يكره فيها السؤال باء أي تنبيع ودن ورارا قدا قوما ونذكر هذه المواضيع كالآتية فهما أن بشوان النوها عن قدا قوم الأول وري نفقه السؤال عما لا ينفع في الدين كان بايا أقمد أبن دبزي أمفانيك باع الدين بايا تشم فرلي بايا تشم سنوني بايا تشم مستحبي بايا تشم قومي كوي حقا نمتيني تنبايا فسؤال عبد الله بن حزافة من أبيه kamar yadda Abdullahi ibn Hudhafa radiyallahu anhu yazo ya tambayi manzo sune ce waye baba alhali wa kad arafa abahu qad mata fil jahiliyya ba abin da zai amfane shi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malu saboda ka tsaya a iya matsayin ka duk abin da ba zai amfane ka ba addini ba a son kai tambaya kan ba zai amfane ka ba sai ka jalis kai shiru ka bashi الثاني wuri na biyu an yas'ala ba'da ma balaga min al-ilm hajatahu mutun ya tambaya bayan ya kai matuka a samun ilimi an gama mushi bayanin komai na ilimin ya gamsu amma sai ya kirkiro wata tambaya ta kuma ba ta da fa'ida kama sa'ala ar-rajulu 'an al-hajj fi kulli 'amin ya rasulullah kamar yadda wannan mutumin ya al-aqra ibn habis ko ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi fi kulli amin ya rasulullah manzo ne ya ce a'a sai a magana ta a matsayina na abdahu nas wanda ku kowa balaga afsahu nas na ce ya ayyuhan nas inna Allah qad kataba alaykum al fa hujju ya ku mutane Allah ya rubuta muku hajji ku je ku yi hajji kataba alaikum al da manzo Allah sallallahu zai ce da a balaga manzo sama in a kowace shekara ce zai ce inna allaha qad kataba alaykum alhajj fi kulli 'amin fahujju ko fahajju kowace shekara Allah ya rubuta muku aikin hajji ku je amma sai ce inna allaha qad kataba alaykum alhajj fahajju shike so da kadin mutumin da yake jin larabci yake fahimtar larabci aka masa wannan ya san ba a nuna cewa duk shekara ne yace a fifin kulli amin ya rasulallah ya ma'aikin Allah ko da shekara za a yi manzo su yace law qultu hala wajabat da na ce eh nan da ya tabbata da mun shiga uku kaga yanzu nan muna nan muna ta shirye shirye a ta kafa ba ko kuma ka san yadda za ka yi yadda muke ta tahayyu'i na sallah muke masu sallah shiri to haka za mu rika mahajjisa shiri shekara sai an je sannan ba da wajen da zai ɗauke mu so daga hikimar Allah bata bata hukunta haka ba shi yasa ma sai aka ce liman istata'a ilayhi sabilan wanda yake da iko wanda yake da iko shi zai je aikin haji wa kallazi sa'ala al-imam Ahmad ibn Hanbal <clears throat> rahimahullah an al-marid mutumin da zo ya tambayi al-imam Ahmad game da mara lafiya fi shahri ramadana yanzu uku an yi saumi cewa ba zai iya azumi ba yana da rauni kala ya fito siya imamu ahmad ya ce masa ya je ya ki yin azumi ya ci abinci sun masala ya a akulu ya ce ya fito rufa. sai ya ce ya akulu ya ci abinci kake nufi kala na'am ya ce e, sun masala sai ya ce ya sake tambaya wayu jami'u mar'atahu sai ya sadu da matar shi kala la adam ya ce ban sani ba sun ma'ada alaihi sannan ya sake ma imamu ahmad tambaya awwala wajhahu anhu ko sai ya juya fuska ya kyale shi ya zama ya zama ne akwai mutanen da su ba sa jin komai duk irin wannan kawai zai gansu su wasu damu ba kawai su yi abin da za ka ji kamar ka sace tsage ka shige amma su kawai sai su yi mursisi da idan su kawai shafa ma idan su toka kawai kamar ba a yi komai ba sai yanzu dai jibi wannan kace ce an ci an baka amsa an ce yuftiru thumma sa'ala ya'kudu ma huwa al sannan wa yujami'u ra'atahu sannan kuma ya sadu da matarsa Imam Ahmad ya ce la adri ban sani kaga da ganin la adri din nan wace irin la adri ce la adri nisfu al-ilm ko la adri nisfu al-ghadab nisfu al-ghadab aghdabahu الثالث ورينه أكو السؤال من غير احتياج إليه في الوقت الذي في الوقت متين يتنبيع على وقت باع بقات التنبيع كالذي يسأل عن مسائل النوافل ولم يدري الفرائض كما mutumin da zai zina tambayar kan nafila amma kuma متين san farilla ba mutum ne daga shige shi musulunci kuma bai salatu zuhuri ba bai san salatu zuhuri ba bai san salatu al'asiri ba bai san salatu subhi ba amma ya sanu an salatu duha kamar mutanen da la yusiruna salatu al-fara'id amma wa yuqtibuna al-as'ilata an salatu tasbih sai mutum ya zo ya dace ta tambaya kan salatu tasbih amma an ka kalli sallar shi ta farilla ce iya ta ba sal an salatu al-fari'u an salatu al-fardhi ثم تسأل بعد ذلك عن سائر أنواع الصلوات wurin uku kenan arabi wa الرابع an fi'ab al-masail tambaya game da tambayo abubuwan matsalolin da suke da wahala alladhi yas'alu an ya'juj wa ma'juj ahum muslimun amma wanda yazo yake tambaya kan ya'juj wa ma'juj wai musulmai ne ko ba musulmai bane kaga man yastati an yujibahu wa zai iya bashi amsa fi'ab al masail ay al masail as-sa'aba mas'aloli wanda suke masu wahala kaifa tujib ومن دبع نفسي أكي الخامس السؤال عن علة الحكم وهو من قدير التعبدات التي لا يؤقل لها معنى متين يزوينا تنبيع باشي هكما هو نأب عن هالي أبني دعك سنكو تبوتا مع الله هو كاقان هكما هو كاقان هكما هو خبغوة كمان تنبير معاذا ما بال الحيضي يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة ما ناقش في حق الشيء أقوية أنت مش بالله هنن كده أكي وانا تنبيع شيء بحرورية كين شيء كتين خوارج لنشيه تشيه لست بحرورية ولكني أسعد تنبيع نيك والله ما مني بابا بخوارج يا بشي كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة كي نوم ولا تسألي عن إلة ذلك ba sai kin gano illar ba wa in kanat jami'u ahkamillahi ta'ala mu'allala عرفها من عرفها وجهلها من جهلها هو أنكرها من أنكرها وندي سني يا سني وندي قوم بسني بسني وندي غاني يا غاني وندي قوم بغاني وبغاني لكن جميع الله جميع أحكام الله تعالى معللة له كن جو كن شان الله سنة الحكمة ko ka gano ko baka gano ba لأن الله حكيم الله حكيم ne to su ne wannan akwai al'akamu ta'abudiyyatu allati la yuqalu laha ma'ana abubuwan da za yanzu me hikimar ajiya a zauna a a muzdalifa filin Allah ne kawai ya tafi gashi nan kawai kuma in kaje wajen ba ibada ake son kai ba ba sallah ba komai idan aka hada sallar magriba da isha'i a wajen kawai sai dai kawai ka share waje ka kwanta kuma kanka a bude ka rufe kanka a matsayin ka na namiji in ka sake ka rufe kanka da gangan to shi ke na akwai rago a kanka sai ka yi fidiya yin hikimar haka kaga nan kawai hikimar sai ka ce ana so a nuna kai bawan Allah ne eh, an ta'abdu muwatta'un kai bawa ne na Allah a tace kake sai yadda aka yi da kai shi kenan hikimar bayan da ko ce hikima ake da ita kaga la yuqadu laha ma'ana to sai mutun ya takallufi ya ce sai an ka fada masa ne hikima zama a muzdalifa as-sajis an yablugha السادس أن يبلغ بالسؤال إلى حد التخلف والتعمق mutun ya kai matuka a wajen tambaya har ya zama kakalo tambaya yake yi sannan ya zurfafa a cikin tambaya alladhi sa'ala an hukmi qatl al muhrim al dubaba kaman mutumin da kawai ya tambaya ya matsa ya rasa tambayar da zai yi sai ya ce ما حكم المهرم يقتل الذباب ما حكم يعيك الهج يكش قدع ألا ديات يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم هل الذباب من الصيد هل الذباب من المعقولات من المصيدات أنا فقلت قدع أتي وأنت شن قدع ها ya zo ya tambaya wai mai hukuncin mutumin da kashe kuda sayyidina abdullah ibn umar ya tambaya abdullah ibn umar ya ce min ayyul biladi ant ya ce min al-iraq sai ce la ajab idza uriku sabab batan al-ajab antum alladhina qataltum ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تسألني عن بقع المهرم يقتل الضحى بابا يقول خشجي كان النبي بقى جي قومي بقى hankalin ku kuce kun kashe an gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ku komai ba ba ta jin komai amma yanzu saboda tsabagen rashin ta ido ka kana min tambaya mai hukuncin mai aikin hajji ya kashe kuda hmm? kuma wanda ya tambayi malam isa waziri rahmatullahi alaihi ya ce mai hukuncin shiga bayi da carbi unzur ila hada wanda hukuncin carbi a shiga da shi bayi malam isa wazir ya ce ina carbi shi bai mana carbin ce ina carbi aka ce gashi aka ba carbi ya ce carbi ta ci uwaka carbi ta ci uwaka carbi ta ci uwaka talata marra an zage shi to bayi shiga bayi da shi sai me <laughs> shi carbi to sai me to amin وكاجا شيني الذي سأل عن حكم قتل المبرم الذبابة السابع أن يظهر من أن يظهر من السؤال في الكتاب والسنة يزما تنبيه كيف يأتي أتكي كان سوق جدا مع القرآن والسنة سوق كي كتابة مصر بالرأي تحي الرأي كوال. الذي سأل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء كما هو النبي زي تنبيه الإمام مالك كيف الاستواء الإمام مالك يباجي صوفه أمسى أرويتوتا لقى أم سلمة رضي الله عنها أرويتو لقى الإمام أبو حنيفة الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا صاحب بدعة فأمر بإخراجه من مجلسه kaga wannan kawai ya yas'alu yu'arid al-kitaba was sunna so yake ya ci karo da littafin Allah da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam as-samin na takwas as-su'alu anil mutashabihat abubuwan da suke da rikitarwa kaman Abdullahi ibn Abdullahi ibn Abdullahi Sabir ko yazo yana tambaya kan mutashabihat al-imam sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ce a kamo shi aka kamo aka zo da shi aka zane shi ya zane shi وقد أعد له أراجين أراجين النخل يا تانا دمس وسطمان جيوي ندبينو هنا زوا تزانش تزانش حتى أدماه وسيدي يمس جناجنا yace a mai da shi ya warke aka tafi da shi jinya ya sake aka sake zuwa da shi aka ce har yanzu za ka yi tambayar ya sake yin tambayar daidai waccan sai na Umar radiyallahu anhu ya sake zane shi har sai da aka yi haka yace in kunta turidu qatli faqtulni qatlan jamila ce ya amir al-mu'minin in da kace ni ka yi dan Allah ka kashe ni kisa mai kyau sai sai na Umar radiyallahu anhu ya kore shi ce koma biladul Yaman ya rubuta wasiƙa zuwa ga Mu'az Abu Musa al-Ashari yace Allah yujalisahu ahadun a tashi ban wani zai zauna da shi mutashabihat sune ayoyin da suke a alqur'ani wanda su ba a fassara su da kansu sai dai a koma me a nemo mu kuma su fassara su. wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah na tare da ku duk inda kuke sun ka fassara ta haka kenan yana tare da ku ne bi talabbus wal ikhtilaf ko yana tare da ku amma ayoyi sun nuna cewa ihata ma'iya ce bil ilm Allah anna ma qad ihata bi kulli shay'in ilman التاسع السؤال عما شجر بين الصحابة ين تنبيه تنبيه أجمد أبن دي فرع كان صحابي دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان قتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان كلمة ناقته وقد سئل عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه عن قتال أهل سيسين أن تنبيه الإمام الخليفة Umar ibn Abdulaziz rahmatullahi alaihi a game da yakin Siffin yakin da aka yi tsakanin mutanen Kufa wanda suke goyon bayan Sayyidina Ali radiyallahu anhu da mutanen Sham wanda suke goyon bayan Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu to qala sai ce tilka dima'un yace wallahi waɗannan jinane ne kaffa Allahu anha yadi Allah ya rike hannuna ba da ni aka yi ba fala uhibbu an an an yultaqa biha lisani haka bana so kuma in je in tsoma a tsoma a tsoma a tsoma harshe na a ciki an tsara hannuna ba da ni aka yi mutu ya zaka zo kana tambaya ta وقال الإمام القحطاني قائلا ما دع ما جرى بين الصحابة في الوغاء بسيوفهم يوم التقى الجمعان قال أبن دي فارس أكان صحابي في الوغاء أوجن ياكي bisiyufihim da takubban su da suka yaki juna yawmal taqal jama'ani a lokacin da jama'a guda biyu suka haɗu jama'ar Muawiya radiyallahu anhu da jama'ar Ali radiyallahu anhu fa qatiluhum minhum wanda aka kashe daga cikin su wa qatiluhum sannan kuma wanda ya kashe su wanda ya kisan shi ma tare da su yake wa kilahuma fil hashr marhumani sannan dukkanin a tashin a filin tashin kiyama Allah zai ji ya gafarta musu to kai kuma wa kai da ka shiga tsakani kake kake su surutai kansu kai kuma kai kuma wa anta mahumun suraka tilka dima'un kaffa Allahu anha yabi العاشر سؤال sual li ajli لأجل al المسؤول wal عليه abin abinda ake ce su'al wadu taannus tambaya dan nuna a kayar da wanda ake tambaya kuma a cirin jayi akan sa tambaya don a yi ƙuri sai a shirya tambaya don a ƙura malami wannan tambayar ba ta halasta ba ya ƙuru imamu shafi yi hadi yi jumlatin minar mawazi'i waɗannan wasu dunkulallu kenan daga cikin wurare allati yi kwahu su'alu fiha waɗanda ba a san a tambaya a cikinsu yi kwasu alaiha mati waha kun ji usuli ko ya ce waɗanda ba su ba a yi kiyasansu a kan waɗannan ko kisa ala zalika ko wa laysa an-nahyu fiha wahidan sannan hanin da aka yi ba ɗaya bane bal fiha ma tashtaddu karahiyatuhu wa minha ma ma wa ma tambayoyin mataki mataki ne hana wadda aka yi akwai ma tashtaddu karahiyatuhu akwai wanda makaruhi ne an tsananta wa ha ma ma yakhuffu kai daga cikin kuma akwai wanda da sauki hukuncin in kayi dan sabawa kaɗan ce wa min ha ma ya harumu akwai kuma tambayar ma haramun shi wannan al-Imam ya kawo a ƙarshen al-muwafaqat nasa al-muwafaqat fi sharia su da babi ne mai muhimmanci Allah madaukakin sarki ya ganar da mu wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa